sannan shi kan sa a shahar daban a shahar kwanukan watan da ɗai gare shi sadda ya tsaya har zuwa ƙarshe su ne shahar kaga ba ka iya ganin su to saboda haka radda kilalo ramadan ya tsaya ka azumci tun daga sannan har zuwa ƙarshen wannan wata kamar shahida kuma shahara fal ya falyasum mi eh, hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh? to ayo hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1434 wan eh yau 21 to an ce yau 21 ne ga watan takwas hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina

eh ga mai fassaran kurani ya gama rubutawa sai ya kawo maka wai ka dan yi wani bayani haka ka dan ja lokaci eh malam Musulman Salim me kace ga meme me fassaran kurani to ya zo ya tsaya me fassaran kura ana gyaran ana gyaran wata ko 20 daidai yawa to malam kai kace 21 an ce ashirin daidai dama wata ne da ya gaji rikicin hausawa eh yanzu haka wannan iya cewa yau 27 don kar ya fara azumi da wuri su rikicinsu ba su taba karawa ba sai dai a rika mai da shi baya a rika mai da shi baya don ai da wuri Allah ya sauka kuma yau ya yi daidai ga inda ba a rikici yau talatin yau tara ko yau nawa ga wata na turawa yau tara ashirin da tara ga watan shida hijiran eh, miladiyar annabi isa alayhi salam ah, dubu biyu da goma sha uku ƙungiyar jama'atu izalatul bida wa sunna wanda ita ta samar da wannan wa'azi irin abin nan wato mabukaci yana ta nema ashe wani abu na nan karkashin kafarsa sai ya ji dan taushi taushi daga dukawa sai dauko wannan abin da yake bukata mutanen Kaduna da kewaye wannan wa'azi salin alin alhamdulillahi haka muka same shi ba rubutu kwarai don haka muna gabatar da wannan wa'azi a nan babban masallacin juma'a na izalatul bid'a ya kamata sunna a nan kaduna waye rubu waye wannan rubutun waye rubuta an canza an riga an canza da wani an ce in sanya sheikh habibu ya haya kaura ya fara yi sheikh habibu ya haya kaura tare da alaran mamaruwanu muhammad maruwanu muhammad bismillah bismillah bismillah maruwanu muhammad bismillah na'am akaramkallahu jam sago jam sago tafaddar tafaddar jam sago tafaddar ko ba na yi ba jam sago tafaddar to haka shi ya taso baka ko a yi ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فارتوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى fakana dama ga wasani a wadana fawa ila audihi ma'auha ma ka zaba labuwa duma أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما دغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى العزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى صدق الله العظيم

إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له أبدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وقاتم أنبيائه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شراح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام alaikum ya جماعة musulmina. Wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillahi na yi farin ciki kwarai da Allah ya sake dawowa da mu a wannan masallaci na tudun wada a garin Kaduna a jihar Kaduna a wannan rana ta asabar ashirin ga watan takwas wato sha'aban shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da wanda ya yi daidai da ashirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha 2013 miladiya ta annabi isa alaihi salam ta alhamdulillahi wannan wa'azi ne mai kama da na ƙasa wanda yake asalinsa walima ce ta daga cikin ‘ya'yayenmu muna fatan Allah ya sa albarka a cikin wannan walima kuma walima ta zo ta haɗa shugabannin wannan ƙungiya da dattawan wannan kungiya a waje ɗaya Yeah,

eh Mala a je shi ƙasa ka da shi. Ai kuma ya yi nisa ne har yanzu. Ya ah. zan dade. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له أبدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته نائمة farin ciki kwarai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawowa da mu a wannan masallaci na tudun wada a garin Kaduna a jihar Kaduna a wannan rana ta asabar ashirin ga watan takwas wato sha'aban shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da ashirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya ta annabi isa alaihi salam alhamdulillahi asalin wannan wa'azi walima ce ta ɗaya daga cikin ‘ya'yayenmu gashi Allah ya albarkaci wannan walima ya faɗaɗa ta ta zama wa'azin ƙasa domin ta tara shekunan malamai da shugaban ƙungiyar kansa shak abdullahi balalau Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan aure to tunda muna tare da shehunan malamai ni ba wa'azi azizan yi ba amma dai zan karanta muna wata aya ɗaya in yi bayani gwargwadon fahimta ta wato ah, na zaɓi wannan aya ɗaya daga cikin ayoyin da suka yi magana akan azumi domin mai yiwuwa ta kunshi wasu bayanai waɗanda suka dace a ilmantar da mutane a wannan lokaci malamai sun ce abdullu ilimi ilmurhari, mafificin ilimi shine ilimin halin da mutane ke yanzu abinda muka fuskanta shine azumin wata ramadana wanda farilla ne kuma rukuni ne daga cikin rukunan cikin rukunan musulunci guda biyar ashe abin da zai shahi azumin ya kamata a ɗan yi ma mutane bayani akan shi gwargwadon hali kamin waɗanda za su yi wa'azi su zo su ci gaba ayi da ta fara magana akan azumi ta zo ba ta ayyana adadin kwanukan da aka azumi ba amma aya ta muna bayanin an wajabta muna azumi an farzanta muna azumi yadda aka farlanta shi ga al'ummomi na gabaninmu to kwana ɗaya ne ko kwana biyu ko uku sai aya mai bi mata ta zo da rabin bayani ta faɗi cewa a wasu kwanuka ne ‘yan kaɗan kaga cewa kwanuka ya nuna ba kwana ɗaya ba ba kwana biyu ba to mako ɗaya ne ko wata ɗaya sai aya ta gaba ta fito ƙarara ta gaya muna wata ɗaya ne Allah ya ce shaharu ramadan allazi shaharu ramadan allazi unzila bil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al wal furqan فمن شهد منكم شهر فليصم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم kun zo kun gama ne da tsoho duk abin ga tsoho abokina ne na san yana jan karatu sama da shekara 34 kakku ɗoka yaro ne Allah hana wa ta'ala sai ya bayyana muna azumin wata ramadana din a azumin da aka farlanta muna azumi ne na wata ramadana sai Allah ya ce shaharu ramadana allazi unzila fihi alquran kwanukan da aka wajabta muku azumin su kwanuka ne na wata ramadana allazi unzila fihi alquran ramadan kana iya jingina shi ga cahar ka ce caharu ramadan kuma kana iya cewa ramadan din baka ambaci cahar ba nan ƙur'ani ya ce caharu ramadana watan ramadana ga nasin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama ramadana imanan wa hatisaban ana annabi ya ambaci ramadan din kai tsaye sannan a wani wuri ya ce man swama ramadana imanan wa hati saban don kana iya cewa wata ramadan kuma kana iya cewa ramadan shi wata ramadan din nan wanda aka wajabta maku azuminsa wata ne mai daraja wata ne mai daraja wata ne mai kima Allah ya ce allazi unzila fihi alquran wata ne wanda aka sabkar da alqurani a cikin sa nan سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلهم يرشدون wata رمضان allazi unzila fihi alqur'anu shine watan da aka sabkar da alqur'ani a ciki nan malamai sun yi magana shin ta'arifin sa wannan da aka zo da shi alqurani shin ma'arifat lil jinsi ce ko lil umumi waɗanda na ce lil jinsi ce sun tafi akan wata ramadana din cikinsa aka fara sabkar da ƙur'ani waɗanda suka ce lil umumi sai suka ce a wata ramadana ƙur'anin gaba ɗai a cikin wata ramadana ɗin ne aka sabkar da shi to idan an kawo an koma ga waɗanda na ce lil umumi ne watan gaba ɗaya ƙur'anin cikin wata ramadan aka sabkar to tun da ya saba mawaƙi wato akwai abubuwan da za a huskanta malamai suka ce kama ibn al-usaimi a cikin tafsirinsa a tafsirul kamil ya ce waɗanda na ce an sabkar da ƙur'anin ne gaba ɗai ya ce za su huskanci matsaloli kama haka domin ƙur'ani an sabkar da shi cikin ramadana an sabkar da shi cikin shawwal an sabkar da shi cikin zulkeda an sabkar da shi cikin zulhijja an sabkar da shi a watanni duka wani wurare an sabka a madina wani wurare an sabka a makka gwargwadon tsari bayanai da malamai suka yi sai waɗanda na ce a a cikin ramadan ɗin aka sabkar duka allin nan lil umumi ne sai suka faɗai kamar haka suka zo da asar na ibnu abbas cewa abdullahi ibn abbas ya ce a cikin wata ramadana aka sabko da ƙur'ani sukutum daga lauhul mahafuz aka kawo shi baitul izza wato baitul izza a sama ta duniya yake yana santa da ka'aba ana aka kawo shi cikin wata ramadan aka aji jibrilu yana sabkowa da shi kaɗan-kaɗan har aka kammala sabkar da shi cikin shekaru 23 ina fata an ji fahimtar waɗannan sai waɗanda na ce a'a allin nan liljinsi ana magana jinsin ƙur'anin shi aka fara sabkawa cikin watan ramadana magana farko suka ce wannan asar da aka ce an samu ga ɗan abbas magana ce mai rauni saboda haka suka ce ma'ana in abin allazi unzila fihi alquran wato wata ramadana shine allazi a fihi inzalul qur'ani cikin sa aka fara sabkar da qur'ani ayoyin da suka fara sabka na alqur'ani cikin wata ramadana suka sabka ko kuma suka fara sabka inna anzalnahu fi lailatul qadar ay in ana inzalahu fi lailatul qadar mun fara sabkar da alqur'ani a cikin lailatul qadar inna anzalahu fi lailatin mubaraka ai ana eh eh ai ibtadana inzalahu fi lailatin mubaraka wannan mai son ƙarin bayani zai samu a cikin at-tafsirul kamil na ibn al-usaymi alladhi unzila fihi al-qur'an ala ayati halin da ana gaya muku darajar wata ramadan wanda ciki aka fara sabkar da alkur'ani hudan linnasi wanda shi alkur'anin nan wato mai shiryar da mutane ga waɗanda suka ɗauke shi abin nan wasu kuma suna fassarawa hudan linnasi an sabkar da shi don shiryar da mutane wa bayyanatin min alkuda wal furqan kuma shi alkur'ani ayoyi ne bayyananni ƙarar suke ba ɓoye suke ba minal huda masu shiryar da mutane ayoyi ne bayyanannu ƙarar masu shiryar da al'umma wal kuma ƙur'ani din nan mai rabe gaskiya da ƙarya ne a ambace shi furkan don yana rabe gaskiya da ƙarya bai barin su a dunkule sai ya maka bayanin ga gaskiya ga ƙarya duk wanda ka kama don kanka zai gaya ma abin da ke cutarwa da abin ke da amfani zai gaya ma abin a sharri da abin da a alkhairi wal furqan sai Allah ya ce faman shahida minkum shahara daga cikin ku wanda ya halarci wannan wata na Ramadan fal yasum ya azumunce shi ba wai shahida wanda ya ganshi ba a'a wannan na hadarta ne kana raye ba kana matahi ba ba kana da lalura rashin lahiya ba a matsayinka na musulmi baligi wata ramadana ya tsaya to ka azumci wannan watan na farko masu cewa wanda ya ga wata in ka ce wanda ya ga wata to ka doke ma makaho azumi don shi wanda ya ga watan ma bai gani bari ya ga watan sannan shi sa a shahar daban a shahar kwanukan watan da ɗaya gare shi sadda ya tsaya har zuwa ƙarshe su ne shahar kaga ba ka iya ganin su to saboda haka radda kilalo ramadan ya tsaya ka azumci tun daga sannan har zuwa ƙarshen wannan wata faman shahida kuma shahara kai to yaya wata ramadan ke tabbata wata ramadan yana tabbata hanya biyu ga waɗanda na ƙara rabawa zuwa uku farko wata ramadan yana tabbata game da ganin jinjirin watan shi ramadan ɗin malamai suka ce ko da adali guda ya gan shi to ramadan ya tabbata yin azumi da shi ya tabbata yin azuminsu ya wajaba amma sabanin malikiya za mu yi maganan mazhabar su game da ganin watan mutum dai ganin watan don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi azumi don ganin wata ku aje don ganin wata fa in gumma alaikum in aka ruhe maku sama da giragizai ko wani buji ya zambu ku gansa ba to ku cika kidan sha'aban ya kai talatin kama abin da ya abku bana idan ba a gansa ba to a kirga in sha'aban ya kai talatin to gobe ya zama ɗaya ga wata hanya ta biyu ta tabbata wata Ka ga ya cika talatin kenan hanya ta barko in aka gan shi yana ashirin da tara ko mutane da yawa na gani ko mutum biyu na gani ko ɗaya na gani matuka adali ne to ya isa ma mutane in ko ba a zabi wanda ya gane ba to ya cika talatin mai mahutasar yana cewa zubutu ramadanu bika mali sha'abana aw bi ru'yati adalaini wa in bi sahawin ko wa law bi sahawin bi misra fa in lam yura ba'da thalathi na sahawan kudhiba aw mustafida wa amma innu kila biki ma an kuma la bi munfaridin illa ka ahlihi wa mallatina alakum bi amrihi yace ramadana yana tabbata in sha'aban ya cika da an ce yau talatin ga sha'aban rana na faduwa to an shiga cikin ramadan don shi lissahin wata yana farawa ne da faduwa rana bi kamali sha'abana sai ce na biyu ya ce abiru o adalai ne ko kuma adili biyu su ga wata ya an doka adali a dunkule wanda bai aikata ayyukan kaba'irai kuma yana nisan ta ƙanana gwargwadon hali to a sami mutum biyu su ga wata yana yiwa ka yi tunanin duk girman kaduna sai mutum biyu na ganai sai ce wa in bi sahawin bi misra ko walau bi sahawin bi misra ko da sama tana tangaram ba wani buji ba wasu giragizai ƙaton gari irin kaduna ko irin kano ko irin abuja ko irin waccan masar ta egypt duk ba wanda ya gane sai mutum biyu din to ganin su ya isa masu hanya ta biyu kenan sai ta uku da ya raba sai ce au mustafi ko jama'a masu yawa a nan abin da yasa ya raba in kaɗan na ne sai a sai adalai kawan mutum biyu in ko masu yawa ne matukan musulmi ne ba sai adalai ba yana yiwa ka kawo mutum dubu ko ɗari in kun diba a sirajish saliki ga malikiya mutum biyan ma musafi biyar jama'a ce in waɗanda na ga wata sun kai biyar ba sai sun za adalai ba matukan musulmi ne a wata mazhaba ma mutum uku ba sai an bincike adalcinsu ba matukan musulmi ne to a wajen ganin wata mutum ɗaya kamin mu je sai ya ce wa amma in nukila biki ma an kuma idan aka cirato adalai biyu sun ga wata ko aka cira to jama'a masu yawa wato sun kai biyar ko abin da ya wuce sun ga wata to ganin da suka yi ya isan madu duniya wannan khilafan lishafi'iyya sabanin shafi'iyya su irin wannan ganin bai isan ma duniya ba za mu je akan maganar su to sai ya ce labi mun faridin ganin wata na mutum ɗaya bai isan ma duniya ba su malikiya suna cewa ko umar dan abdul aziz ne saboda tsaba adalcin shi ana buga misalin adalci da shi har larabawa in ka yi wani abu na adalci sukan buga misali su ce maka thalithul umaraini na uku din umaru biyu suna nufin umar ibn al-khattabi umar dan abdul aziz kai ka kwatanta koyi da su malikiya suka ce to ko shi in shi ɗai ya ga wata to bai isan ma mutane ba illa ka ahalihi wa mallatina alakum bi amrihi sai dai iyalan gidansa da waɗanda yake al'amarin wata bai dame su ba to su ko adili ɗaya ya ga wata za su ɗau azumi iyalin waɗanda na ganin shi ya wajaba gare ya wajaba ga iyalansa da 'yan najeriya ko to waɗanda ko adali guda ya ga wata a malikiya ma zai dau azumi wanda bai damu da al'amarin wata ba bai san ma sunayen watannin ba bai iya gane daga wannan wata sai wannan bai damu ba ko a ga watan ko ga a gani to shi ko mutum guda ya ji labarin ya ga wata wajibi ne ya tashi da azumi yana fata an fahimta amma sauran mazhabobi in adili ɗaya ya ga wata matuƙa adili ne to ya isan ma duk duniya in dai ba wancan bayani da za mu yi mana mazhabar shafi'iyya hujjar waɗanda na ce adali ɗaya za a yi dogara da shi to sun zo da hujjoji a hadisai ƙarara sun zo da hadisin abdullahi dan umar ya ce mutane sun nemi su ga wata sun yi ƙoƙarin ganin wata ba su ga wata ba sai shi kawai ya ga wata ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wata manzon Allah ya yi azumi kuma ya bada umarni a yi azumi malamai suka ce wannan ya nuna ana yadda da shaida adili daya sa'ilin nan ali ibn abi talib yadda Allah da tabbata a gare mutum daya ya ga wata na azumi ya zo ya bada shaida ya ga wata ali ibn abi talib yayi azumi yace a tashi da azumi har ya ƙara da cewa yayi azumi yayi azumi ɗaya cikin sha'aban ya hi mashi sauƙi da ya sha azumi ɗaya cikin ramadan kun gane misalin yayi azumi ya sha yayi azumi ɗaya cikin sha'aban ya hi mai sauƙi da ya sha azumi ɗaya cikin ramadan ba cewa aka yi mutum ɗaya ya gani ba to din ya warkan maka da wannan in dai adili ne ya gani za a tashi da azumi Allah sa mu gane amma dukan mazhabobin sun yi ittifaki sun yi ittifaki idan ganin watan sallah ne to ganin mutum ɗaya ba za a aje ba sai ya kai adili biyu Allah ya samu gane sannan hayo a wani mai littafi yana cewa yazbutu shaharu bisuke mali sha'abana aw bi ru'yatil hilali in ma bi adalaini aw in ma bi adalaini aw istifada jama'atil lam yakadhibu fil ada yazbutu shawm sawm shahari mali sha'abana ya ce azumin ramadana yana tabbata in sha'aban ya cika da ya kai talatin to gobe ɗaya ga wata in ya cika ya ce ko kuma adile biyu su ga wata ko kuma jama'a masu yawa suwa ne ne masu yawa ya ce jama'a lam ya kazi bufil ada Jama'a daga al'ada ba za su haɗu su yi mitin su ce mai yi ƙarya ba mutum uku ma ba su haɗo su yi mitin su ce mun ga wata don sirri wanda bai tonuwa daga mutum biyu ne da ya kai mutum uku ba sirri ba ne mitin ne saboda ka ga ƙa'ida musulmi biyar ba su haɗo su ce mun ga wata Allah ya samu mun fahimta saboda haka azumin wata ramadana kiran da zan yi a nan a yi ƙoƙarin zuwa musamman matasa kwamitocin masallatai masu zuwa suna dibo lokutan sallah bayan la'azar su hita wajen gari inda ana iya gani idan kowa zai dogare ce ai za a yi bayani cikin rediyo to wa zai zuwa ya diba maku kaga gaba ɗaya kun shiga cikin waɗancan da mai mahutasar ya ce wa malla'atina alakun bi amrihi in dai haɓa ku iya zuwa ku dibo to ko mutum ɗaya ya ga wata ya zan wajibi gare ku ku tashi da azumi saboda haka kwamitoci su fita domin wata ramadan radda ya tsaya ba za ku ma kabbar sallan maka kabbar ta ba face ya kwaɗi an sani kan wanda ya wuce shekara hamsin bare aboki na alarama mai saba'in shi bai ganin wata sai ya kwana ko biyar to Allah ya samu gane Allah subhanahu wa ta'ala don gada a yi ɗammanin abin da ke cikin aya ta biyu da muka wuto ta sauƙin da aka ba matafiyi da marar lahiya game da aja azumi ka a yi tsammanin faman shahida min kuma shahara fal ya tsumku ta shahe wannan sai Allah ya ƙara cewa faman kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin uka. wanda dai bai lafiya ko yana matafiyi sai ya aja azumi don wannan lalura Illa lura ta gushe ya kirga wasu kwanuka na daban ya rama azumin da ya sha yuridullahu kumul yusura Allah yana son nan irada shar'iyya ce mai ma'anan mahabba wato Allah yana son sauƙi gare ku ma'ana ya ba ku shari'a mai sauƙi azumin da ya sace cikin kwanuka kaɗan ba a ce kullun za kai ba a rayuwarka sa'ilin na aka zo maka da sauki in ba ka lafiya ko kana matafiyi in akwai damuwa kana iya aja azumin bayan lalura ta guce karama nan da irada ce kauniya kenan ba wanda zai sami tsanani cikin rayuwarsa a a shari'a ce aka baku mai sauki in ka ga dama ka bi in ka ga tsanani kai ka sa kanka wala yuridu bikum usura Allah bai ba ku shari'a mai tsanani ba mai sauki ya ba ku wala takumilul iddata sannan Allah subhanahu wataala ya ba ku shari'a mai sauki ya so sauki gare ku don ku cika kidan ramadana ko ku cika kidanai a yayin da kake lafiya kana zaune gida ɗaya biyu uku har ya ƙare ko kuma waɗanda ka sha bayan wucewa ramadana shari'a ta ce ka kirga su karama wali tukabbirullaha kuma Allah subhanahu ya yi maku wannan don ku yi kabbar barin Allah don ku ce Allahu akbar sannan ku girmama Allah har a zukatanku malamai sun fassara waɗannan kabarbari da kabarbarin idi kuna wohintar da kabarbarin idi ba ku ba su matsayinsu ba ku ba su kimarsu kabarbarin idi ga yadda ake yin su ko dai ka tafi yadda su kama haka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi hamdi ko kuma kai kabbara uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahil hamdi waɗannan kabarbarin in ka baro gidanka matukar da hatsi ka baro gidanka kan hanya su za kai ta yi har zuwa masallacin idi ko ba asirce ake yi ba kana iya yi wanda a kusa gare ka yana ji mata kuma su yi su ɗaya ke ji ba su ɗagawa su ji yadda na kusa gare su amma bayyana za su yi su haka zo idi tunda a masallacin idi ba a nafila zaunawa za kai zaune kai ta waɗannan kabarbari ba za ka bari ba sai liman ya shigo za a tada sallah sannan ka tsaya don a ɗaukar bara ta sallolin idi tare da kai kuma wannan kabar-bari. don wa'azin da kuke yi wa bid'a bid'a wace domin wanga kabarbari aka ce kai ka zo kana yi mai wa'azin masu aka ce ya zo kuma ya tsaya hili idin ya ta yi har liman ya zo saboda haka malamai su ƙara nazarin wannan da kyau wadda to bid'a ne to aka doke mutane abin da aka dora masu kai ma wannan ba shi aka dora ma ba a wannan rana wala tukabbiru allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun tashkuruna ne don ku gode ma Allah ku gode ma Allah da ya wajabta maku azumi ba da tsanani ba ya sauƙaƙe maku ya ba ku uzuri a halin rashin lafiya da halin tafiya ku yi godiya ga waɗannan ni'imomi da Allah ya ba ku shukura tana da bambanci da hamdala ba ka ce alhamdulillahi kawai aka nuhi ba ƙaramci gode ma ka gode ma da zuciyarka ka yadda shi ya maka wannan ni'ima kuma ka yi itirafi da ya maka ni'ima wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis sannan ka ji tsoron saba mashi daga banka to dama na ce maku ba wa'azi zan yi ba zan ɗaya wani ɗan guntun bayani don ga shehunan malamai wanda za su yi muna wa'azi hasali ma shugaban wannan ƙungiya ta ƙasa shak abdullahi balalau yana wurin kuma ya samu isuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaika nauyin ya koma kanku dawan ya koma kanku gyara al'umma ya koma kanku shirya da al'umma ya koma kanku kyautata ma al'umma ya koma kanku ku daina wasa da kabbara ba tare da an izina abin da ake gaya muku ba ku sani matasa ahalus suna karatu ne ba za ku tashi kiyama ba ku ce malamin a haf imam ahalin sunna wal jama'a kano ban sani ba a tsaye zai yi ko zai yi a zaune tare da shi yawwa ma suna sun san labarin ka to ku zo ku gyara mana eh to na'am a gyara mashi a tare da shi tare da shi akwai ismaila maiduguri shatiman alarammomi na izalatul bida wai kamutu sunna a karfa ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه، بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما والحقني بالصالحين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم ku rike dan za su tashi واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم كما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبلس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم الله أكبر banda keke ife muke ne wai wani abu ba sai a samu da zai dace ita ya za a yi na rike ne fa kana cewa eh, eh, eh. ya yi da can bari gama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bawa Allah dattijo ya yi mangana abin da yake da alaka da ibada a wata ramadana da ya kasance kaba ni au adna ya yi bayani mai kyau to ni ba zan maimaita ba ba zan yi taliki ba ku matasa ahalus sunna ku masu kauna manzan Allah ku in son sunna manzan Allah da ku zan tattauna da mu da ku karatu babu aiki asara ce da tabewa duniya da lahira ku san da wannan da ni da ke magana da shugaba da yake zaune da dattijawan da suke zaune wallahi bam da uzur ranar tashin kiyama muna faɗa ba ma aiki da shi ku sani wannan ku sani cewa ku ne nan gaba mun tafi kenan ku sani cewa nauyin ya koma kanku dawan ya koma kanku gyara al'umma ya koma kanku shirya da al'umma ya koma kanku kyautata ma al'umma ya koma kanku ku daina wasa da kabbara ba tare da in izina abin da ake gaya maku ba ku sani matasa ahalus suna karatu ne ba za ku tashi kiyama ba ku ce malamin ku ba su kirki ba dare da rana karatu ake yi amma abin da ake bukata matasa nan yanki mu na arewa kwaya ya mana yawa ana shan kwaya ina ma a san matasa zarata masu kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abdullahi ibn Amr ibn As sumu yawman wa yafturu yawman ga kiyamun laili ga azmi ga sadaka ga kauna manzan Allah muna neman irinsu ku tashi in wanda Allah ya gyarbe su da shan kwaya ku saya ku kafa kwamtoci yadda za ke ce su da shan kwaya domin mu samu al'umma wanda za su tallafa wannan ajinin da muke ciki muna bukata cikin matasa wanda sun bata ba sa karatu sun zama kunzumin jahilai a titi maula bin 'yan siyasa son banza mutuwan zuciya ya za a shirya da wannan al'umman kuna kan sunna kuna kauna manzon Allah 'yan siyasa sun doki soka da yawa suna ta bin 'yan siyasa suna shan kwaya ba sa karatu addini ba sa karatun duniya na boko suna nan sun cika mara gari kuna ga mala'ikar jibrin zai sake sauka ne ku ne dai Kune ne kune ku kaunan manzan Allah kune ne masu rike tuta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuna ranar da za a sa ku likafani ku saya ku gan cewa matasa da suke bin yan siyasa suke shan kwaya ba wanda zai kira ku malaman sun ba ku karatu ku yi kokarin za ku lallashi su koma da su a makarantu yadda kuka cika wannan masallacin da imani da son Allah da manzonsa ku jawo al'umman ku zuwa sunan manzan Allah la'an Allah zai yarda da mu ku yarda ku da suke mata wanda suke sa kaya ba daidai ba suna fita titi ba bambanci da arna ko al'umma manzan Allah ko matasa wanda gazwatul badar manzan Allah bai cika cikin jama'an da suke tafi ba shehar na matasa masu 21 masu 22 masu 23 al'ansar manzan Allah cikin su yake duk na gani mafi yawa shekara 21 shekara 22 ko da kuke tare da mu ku yi amfani da karatukan da ake gyawo muka masha Allah duk abin da za a gyawo a nan mimbar ake gyawo shi da jisai ku tashi ku aiki da wannan karatun ku gan cewa mata da suka lalace a titi kannin ku ne yayyan ku ne me suke yi na a garin nan me suke so su gina al'umma me suke so su je billahi lazim daga mutum daya a cikin ku me azmi alhamis da litinin me kiyamun laili me san Allah da manzansa wallahi zai iya sa a nan Kaduna ku shirya da matasa ku shirya da yan mata ku shirya da arnan da suke kewaye mu ba kabbar kawai masallaci bane mu mun tafi amma ku san nauyi na kanku har ila yau ku sani kuma cewa halin da muke cikin kasan jahilci ba zai yi demu ba ya kamata tashi a yi karatun kur'ani a yi karatu hadisi kuma akwai ilimin zamani wanda in kana zuwa birtaniya ga kur'ani ga hadisi ga kur'ani a jihunka ga aswaki ga turanci na tsiya ga kur'ani a tare da kai ka nuna ce kai ba gidaje ba ne ba gidaje ba ne ba gidaje ba ne ka san mi kake a duniyan nan muna neman matasa in waɗannan matasa alu suna muna bukatar matasa akwai wanda ba sa son sahabai sun cika da yaudara kayuka sun cika da yaudara mata kuma kuna da ilimi kamar ranar aske ga ayoyi ga Kur'ani. kar ku ringa zuwa ku san mala yakun musa wai an zagi manzan an zagi sahabai an zagi kaza kai ina kake lokacin da mutum zagin sahabi ba za ka masa raddi ba ga facebook ga kuna da ilimi yasa ga jaridu yasa ba su raddi wanda ba san Allah ba jahilai kunzumin jahilai ku bar su saboda ne ku rige masu raddi da ilimi ba hauka ba ku nuna masu duk wanda ba su manzana shafake ma kusanci ne wanda ba san sahabi ba ma kushe ne ku yi ilimi ku yi waɗannan ku sanu facebook na sunna sansa ku raya al'umma manzan Allah Allah ya ba ku ilimin Kur'ani, ya ba ku ilimin hadisi ya ba ku lafiya ku taimaka kasanku da zaman lafiya da ilimi mai albarka ya matasan ahlus sunna ku saya ku gan cewa kun yi yanda za a yi ku kawo ma kasan zaman lafiya ba zaman lafiya da jahilci ba zaman lafiya da zaman kashe wando ba zaman lafiya da maula ba zaman lafiya da mutuwa zuciya ba lalle ba ne mutum ya aiki gwamnati kun gan cana yaro ya gama secondary shi gan wannan wayoyin da muke aiki da shi shi gan suna aiki da shi ina gan wannan kungiyan albarka wannan kungiya mai albarka ina zan samu yara wanda suke so su ta waje su koyi irin waɗannan sana'a kugen gan kungiya ba zai doki nauyin ku ba ku fita ku nuna cewa kuna so ku koyi sana'a wanda za ku zo ku nuna kasan ko aikin noma ko aikin sana'a ku gan kungiya ba zai doki nauyin ku ba amma kullum zama muke yi kullum shi mu yan siyasa wanda su shanin su mulawwan kullum hawainiya ne in siyasa ya kusa wallahi za a taimaka jini sun gan ku dai ga kiyamu laila fuskanku ga nafila fuskanku sha ga akar makallah ai mun yi zamu gina kuma masallatai mun gama zamu gina maku islamiya su za su gina mana islamiya za gina mana masallaci kudin iyayensu ne ku ne za ku tashi nan gama ku rike kasan ga qur'ani ga hadisi sahiha ga ayan qur'ani kai ne shugaba in ka hau min barka ga aya ka ga hadisi ka kore zalimai amma kuna zaune shi kabbara kabbara yana da kyau amma muna son gaishe a ciki kakaka wanda suke zagin sahabai suna ma shugabannin su biyayya suna tafiya ko na biyu ko na uku a titi da an banza ku ba za ku shiga kayuka ba ku kece mata da yaran da aka batar da su malaman ku sun fito su yi kwana uku kwana biyar suna cikin da'awa kuna gan billahi lazim abin da matasa zai yi kwana daya malami zai kwana uku bai taba yi shi ba kuna samani in ku mutu ba za a birne ku ba ne ko kuna samani haka za a zauna da kishin wandon da mutuwa zuciya za mu zama mutane ne ku kikkiro abubuwan da kuke so ku yi ku taimaka wannan al'umma manzan Allah Allah ya taimake ku muna son malamai taliban ilimi wanda za su koyi yadda za su asibiti wannan kungiya mai albarka yana so asibiti da kansa ita taimaka marayu ita taimaka gajeru musamman ta sa su kawo shawarwari muna son mu gina asibiti muna son mu yi karatu a waje ku ganni ba za a doki nauyin ku ba shi kawai muna zaune shi kawai muna zaune mu ga abin da ba su yi karatu ba kullum suna so su gina kansu suna yaudari mutane waya zuwa hada kai mu wannan hada kai da wannan abubuwan da suke yi ba shi mu hada kai ba wai zancen ba da irin na ga wani hoto shekaran jiya nan ana wani taro nan ana wani shirme mu hada mu ba wannan shirme ba ne na ga an doki wani hoton yan ciya an doki wani hoton mu ba fatin siyasa ba ne wanda zamu yarda da shi wanda ya iman da Allah da sa kuma ina son sahabbai ina son ahlul baiti ina son ina son ajinin Allah kuma baya kaukaki a cikin ajini sune masoyen mu mu hada kwan mu littafi Allah da suna manzon Allah da fahimta magabata matasa ko abuwa kanmu shine farko ku sani cewa kowa yazo yana yayyaga ku ba ku karatu shi sa malam Usaimin ya ce zai yi mutum yana da ilimi ina da ibada amma baya kusa da mutane kirki baya roƙon Allah shi a zuwa kawo da shi a sa masa shubha ibada ya bada hanya to saboda haka i da mutane da bi giba da namima ku ajiye shi ku kikkiro mana tunani ku ba waɗannan shugabannin kungiya da al'umma musulmi ku ganyen da zamu ci gaba zaman kashin wando da kabbara masallaci kawai ba zai shi mu ba mu zama irin halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hankuri ga juriya ga kaunan marayu ga kaunan shakirai ga kaunan masakin Allah ya ba ku karfi a cikin ku ga wannan matashin ko gemu bai fara ba amma Qur'ana kansa yake kaga kowa abin da Allah yake ba shi kenan muna da irin ku miliyoyi muna da wanda suka gama jami'a muna da wanda suka aikin likitanci me yasa ba za ku sara mana abin da zamu yi mu taimaka wannan al'umman da muke cikin bala'i talauci da anzaba ka biyo nan zuwa Jos ka ganyen da ake noma mata suke noma zaka zuba da awaye al'umman mu ne ba su musulunta ba ka ga mace kamar ice ta je tana noma daga cikin kure ba su fahimci addinin ba ba su komai ba shi a duk komai ya faru shi a tare mana fitina kuma namu ne me yasa ba zamu lalashe su ba mu nuna masa addini mace kamar ice ta je tana tana noma ba ta san addinin ta ba ta komai ba shi ba ture zai zo i kyauta zuwa kada ganga a masallaci ya coci a ringa hada mu da fitina kuma ta sa amana na kanku wanda za ku shirya da waɗannan mutanen don mu samu shirya mu tafi lafiya kasan muna bukata arziki na noma wanda Allah ya ba mu korama ya ba mu wurare da dan dama muna kata masu tunani mai kyau wanda zan fita cikin yunwa da bala'in yunwa da muke ciki ba wanda zai shi matasa ku ne sunan ku ne matasan ku ne masu kauna manzan Allah alhamdulillah ba ku a cikin anyan banza me yasa ba ku kiro ma tambo kiro ma tunani mai kyau ga juma'a ga ramadan ya kusa akwai mutanen da billahi lazim abin da za su sa baki su babu masallatin ka saya kana kallon mutanen da suke zuwa tsofaffin da suke zuwa zaka yi mamaki matasan mu ku tashi ko da aiki ne na nowi a ɗauka a samu naira dari biyar naira a dubba masallati al sunna ko da dabino da koko ku taimaka shi ku bayar duk wanda ya ba maraya ko wani mutum wanda yake nema ci wallahi za a bashi ladan azumi a bashi ladan azumi wanda ya yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa matasa mu daina kirya da gabiba da mima da hasara mu daina hasada juna mu daina yi da jama'a ku mu ne jikokinmu ne ku saya ku roki Allah ya shirye mu da ku baki daya kasan na kun ga yadda kasan yake ciki ba yadda kasan isamu shirya she ilimi mai albarka she kuma amana she kuma san al'umma da tarkawa shine abin da zai sa mu fita lafiya matasa karatu yana bukatar ibada an san cikinku wanda kullum a cikin azumi alhamis da litinin suke yi akwai kuma kiyamu laili amma zuciyarsa baya sa igin dan wasa ya sa kayan kirki shi ga zuciyarsa yana motsi shine hasada kamar da bawan la ya qur'ani wani na nan in ka ce masha Allah masha Allah wani yana da hardan qur'ani shi kaji wani abu ina motsi wani abu ina motsi to wannan shine hasara don me yake motsi ka tsaya kana shan koko kanninka baka kullum ka kwanta bacci da safe shi sha daya kama doya kuma sha yi karatun kurani kana motsi kana damuwa me yasa baka nan zari me yasa baka karatu addini me yasa baka karanta hadisi me yasa baka karanta karatu fiki me yasa baka nema abin da ka tufatta da kanka ka tufatta da iyayenka ka taimaka addininka ka taimaka jama'anka zuciya shine mutum aiki shine mutum billahi lazim matasa ahli suna ba ma bukata komai in matasa mu sun gyaru mun gama ba kasar najira ba afirka ta yamma ba kida muna da matasa masu zurmin ilimi masu hankali masu tsoron allah amma muna bukata taujihi da hankali ba da za a ga shugaba kullum shi zai ce yadda ko za ku kiro abubuwan da zai yi mu ci gaba masallatai mu masha allah ga ahli suna suna da masallatai ba kullum ba muna kan cici muna bara wani kasanta zai ba mu naira ɗaya ya dinga zagin mu muna da kundu muna cikin zuciyar da zamu iya yi muna kira matasa wannan haduwan da muka yi ku ji tsoro Allah wanda ya zo nan igan unguwan da yake a fara gyara unguwan an ga unguwa yaran mata suna iskanci a fara haduwa nan wurace ku je ku samu iyayen ku ce kaga wannan ba unguwa arna ba ne wannan fitan da ya aka suka yi ba ma bukatansa su je makaranta kuna son kai kudi makaranta zamu biya su su sa hijabu in ba sa bukatar hijabu zamu ba su in ba su da shi zamu yi a taimake su ku ga yadda za a saya wannan shine addinin mu matasa muna so ku saya ku zama mutanen da suke da'awa bil hikma wa ma'izatul hasana ku ringa gyawo 'yan wanku a jami'oyi jami'oyinmu in ka shiga jami'o za ka yi kuka wani lokaci ka gan yaran musulmi yaran mata sun je da aya juzi biyu juzi ishirin juzi talatin amma ta ji ta fara sa kayan iskanci tana rawa a wurin wanda manzana sallallahu alaihi ya ce kallon mace farko shine in ka kalle ka kaure kai amma ba wannan mashi gan yaran mata musulma ta je hijabi ana rawa da ita kuna gan mala'iku za su yi wannan aiki ne ku ahli sunna kuma ku jama'a manzo kauna manzon Allah wanda muke so Allah ya tashe ku da Abraham bin Auf Allah ya tashe ku da Amr bin As Allah ya tashe ku da eh, Shendali Allah ya tashe ku da matasa amin wannan aiki yake amma zama haka in mutum zai tashi a ce Allah akbar mutum zai zauna Allah akbar an tashi sha na ga malamin kawai za su yi da'awa da'awa ba malami dai bane annan zan saya akwai ranar da mu sake haduwa da ku mu da ku insha Allah mun fara kenan ba zan saya ba shi da mun ganna gida kadas akan matasa annu wa sallallahu alaihi Allahu Akbar Sheikh Abdul Wahab Limam ahalis sunna wal jama'a kano allah saka da alhairi a wannan faɗakarwa da ya mana wata irin faɗakarwa ce da ya ta wato dama an bukaci ya taɓa matasa je kano ka gan yana wa'azi ka ga ɗimbin tsabar matasa a da ba hula yanzu kuwa sun nunka wayancan kowa da kamala ta sutura Sheikh abdulwahab Wahab mun gode Allah saka da alheri ah, yana cikin yi sai aka miko min wani kase limam ahalis sunna wal jama'a Kano Allah saka da alheri a ah, wannan fadakarwa da ya mana wata irin fadakarwa ce da ya ta wato dama an bukaci ya taba matasa je kano ka gan yana wa'azi ka ga ɗimbin tsabar matasa a da ba hula yanzu kuwa sun ninka wayancan kowa da kamala ta sutura shi Abdullahi, mun gode allah saka da alheri ah, yana cikin yi sai aka miko man wani kaset kaset ɗin sai na ga ah, shugaban kungiya na ƙasa baki ɗaya sheik abdullahi balalau cikin uniform na izalatul bid'a wa iqamatus sunna a'a sai na ga to na yan agaji dama izala tana da wani uniform daban ne in ba na yan agaji ba shikenan ka jance uniform na yan agaji yake ne sai ga shugaban majalisar malamai ta Najeriya a izalatul bid'a wa iqamatus sunna Sheikh Ibrahim a Sheikh eh, Ibrahim Jalo Jalingo shi ma gashi kaza shine shugaban majalisar malamai ta yanzu amin sai ga sheik abubakar giro argungun shi ma in uniform dukansu in uniform sai ga sheik alhassan sa'idu adam dokta shi ma in uniform sai ga sheik muhammad kabiru haruna gombe in uniform sai ga sautu sunna a cikin uniform sheik yakub musa hassan a cikin uniform wannan wa'azin ina ma dai baka je ka gani ba ka yi kokari ka gan shi a kaset eh? a cikawa haka yi yana cewa neman duniya ko ta yaya in ji shekha kabiru haruna gombe wato tabata ko ta menene duk za a yi allah sauwaka hasken musulunci a niger delta da shugaban kungiya ya halarci wurin mai wazi ne yanzu shi ne sheikh yakubu musa hassan sautin sunna tare da shi akwai dan autan alaran momi malam abubakar ibrahim rigasa saura yaro kowa ya gani dan auta tafaddar eh da ka ba da karatu zan sa a matsayin gwani tafaddar dan auta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم بارك الله فيك يا ولد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to duka yan uwa kamar yadda kuka sani ta'aliki ne muke akan wa'azin Sheikh Habibu Kaura Habibu Yahaya Kaura Katsina saboda lokacin dan gajere ne kuma malama duka sun gaji saboda kusan makonni za mu ce suna ta aikace-aikace ba don ma dai a tudun wada ne ba kuma ta kaduna kuma a masallacin 'yar kasuwa ina jin da malaman ba su samu damar daurewa su taho ba to amma wannan masallaci masallaci ne na tarihi kuma masallaci ne mai albarka sannan 'yan unguwar suna da ta cewa a kan yaduwar sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a kaduna kawai ba a'a muna iya cewa a ƙasar kuma hadda ƙasashen makwabta don haka kullum muka zo wannan masallaci mai albarka muna jin daɗi tun muna zuwa mai iske iyaye ne da kakanni har ta zan muna zuwa mai iske sa'aninmu yau kuma gashi 'ya'yanmu ne da jikokinmu a gabanmu ku ce allahu akbar ana cewa waɗannan 'yan tsiraru ne kai duk talakawa ne ma jahilai ne to yau sunna ahalin sunna sun fi karfi sun fi ƙarfin a ce 'yan tsiraru ne sun fi ƙarfin a ce jahilai ne sun fi ƙarfin a ce talakawa ne suna tana da komai kuma yanzu ba a kaduna state ba a duk ƙasa suna ta isa ta yi komai don lokaci ne na demokrasi demokradiyya ko tana son a samu marinjaya marinjaya masu hankali baligai waɗanda suka san abin da suke waɗanda suke da dama suke da hagu maza da mata yau ina wasu ba ainihin ahalus sunna ba ku sai allahu akbar alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu a zamanin da ya kawo wani haske ya ajiye cikin ikon Allah a wannan gari na Kaduna a lokacin da ake cikin duhun jahilci in ka ta yi ga malamai daga tatsuniya sai tsubu da sauransu in ka je ga 'yan siyasa daga makaɗa sai masu goge sai masu mawaƙa da sauransu in ka tafi ga 'yan kasuwa daga matiya riba sai masu gasanan dai in ka je ga mata karuwanci da ainihin abin eh, bori da makamantan ire-irensu in ka daga 'yan mata jahiliyar tallace-tallace da raye-raye da kalangu da sauransu jahiliya bisa jahiliya jahiliya bisa jahiliya sai Allah maɗaukaki ya kawo mana sheikh fadilatu sheikh al'abul karim al-murabbi rahimahullah abubakar mahmud gumi Allah shi mishi rahama abubakar mahmud gumi sai ya zo ya faɗa wa duniya cewa ba don wannan rudin aka halice ku ba maganar kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe raye-raye zalunci iya shege iskanci ba don haka Allah ya ainihin aiko ku ba ba don haka Allah ya sauko ku a duniya ba daga wurin malam Abakar kuma muka fara samun sirrin menene hikimar a halittu dan adam a doron ƙasa don me allah yi kawo mu wannan duniya malam Abakar kuma shine ya yi bayani aya ya yi sharhi ya daga murya ya yi kira a zaure ya yi a masallaci ya yi a cikin jama'a kai babu inda mala abubakar gumi bai yi kira ba akan ku dawo daga bautar shaidanu ku dawo daga bautar duniya ku dawo daga rudu da shirme da sauransu matasa ku zo dattawa ku zo mata ku zo ku ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wal insa illa liya'budun Allah madaukaki ya ce wa ma khalaqtul jinna ban halicci jinsin aljanu ba Wali insa da jinsin mutane don wani abu illa liya abudun sai dan su bautata mani ne kadai ya ce kuma kalmar liya abudun illa liyi wahaduni bil ibada sai dan su kadai ta ne a wajen bauta wata kalma bakuwa banda maluma da dama suna karantawa suna wucewa musamman a nartar ballatana ɗaliban ili ya ce wannan abin da waɗannan malamai suke 'yan tsabbu 'yan dabo da ainihin abin da makamantan irinsu ba shi ne addini ba wuride-wuride zane-zanen hatimi da ainihin gobe da nisa da sauransu ya ce ba wannan ne malinta ba ba shi ne addini ba annabi bai koyar da wannan ba aje ana dukawa ana zuba ana sujada ga malamai a kai kai a shafa ana ainihin shan ruwan wanka a ci soso da sauran ire-irensu na shehunai da makamantansu malam ya ce duk wannan rudu ne ba addini ba ne malam ya ce ainihin shugabanni su zama dodanni su zama azzalimai a rika kai musu mata da sauransu suna fasikanci da mak ya ce ba wannan ne addini ba ba a halice ku don wannan ba wa ma jinna wal insa illa Ya yace waɗannan duka duhun jahiliya ne duhu ne na ainihin abin na jahiliya da rudani da shirme wanda Allah madaukaki bai halicci dan adam dan wannan ba ɗan adam wanda Allah maɗaukaki ya ɗaukaka darajar shi ya bibita shi ya girmama shi a cikin halittu ya zo ya koma ya zama bawan san zuciya ya zama bawan mutane kamar shi ya zama bawan shehunai ya ci a ɗan adam ainihin wato an halice shi ne don ibada kuma Allah maɗaukaki ya tabbatar da wannan ibadar kuma domin su yi ta da kyau kamar yadda Allah yake so don ya maida su can gidan kakansu Adamu inda nan aka fara zaunar da shi kafin shi ɗan ya rinjaye shi ya ruɗe shi a ainihin abin da sauko da su a nan duniya sau da haka ne musulmi kula yake neman hanyar da zai tafi aljanna hanya madaidaiciya shiriya don in ya bi za ta kai shi ga aljanna idan ya bi rudu ya bi san zuciya ya bi shirme ya bi iblisai da shaidanin mutane da aljanu zai bi iblis la'ananne wanda ya ɗauko alkawalin cewa sai ya halakar da zuriyar annabi adamu alaihi salam ya hana su komawa aljanna ya kai su wuta tare da shi saboda haka kullum musulmi yake roƙon ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu farki madaidaici kullun cikin sallah sai mun yi ta maimaitawa wanne ne tafarkin madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗannan da kai wa ni'ima manzanni kamar yadda wata aya tace siratal ladina an'ama Allahu alaihim wa man yuti Allah wa ar-rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin na'am minan nabiyyin was-siddiqin wash الشهداء والصالحين وحسن أولئك غفيقا وانا تبركي لي إيه؟ با تبركي سيهو نيبا با تبركي عندهم فرابا با تبركي مبيا سنسو تيابا با تبركي با با با صراط الذين أنعم الله عليهم tafarkin waɗanda Allah ya yi musu ni'ima minan nabiyina was na was shuhada annabawa siddiqai shahidai da salihai da sauran ire su ƴan uwa musulmi malabakar bakar mahmud gumi ya samu nasara don me ya fito shi kadai ya yi fada da turawa ya fada da azaliman sarakuna ya fada da azaliman shehunai da azaliman 'yan tabo da makamantan ire-irensu yana karanta wa almajiran shi 'yan kaɗan cewa ku yi haƙuri inna allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri ku yi haƙuri Allah yana tare da ku ku yi karatu ku shiga aiki ku yi wa'azi da yardar Allah za mu samu taimakon Allah Allahu akbar Allah ka jikan mala abubakar gumi Allah ka yi mishi rahama shehin malami ya bayyana a lokacin da waɗanda ake gani masu addini a ƙasar nan su ne 'yan ku. da haka kullum ruwan shehu ne ake yi daga maroko daga Taulaha, daga daga daga mu kuma muna te musu bauta muna zuwa mu kai musu mata a cire gashin muna zuwa mu kai mu a shafa muna yawo a kasuwanni muna amso kudaden hadaya hi zai zo ana tatse mutane idan aka zo sai da a za a yi majalisi majalisin ba maganar tauhidi majalisin ba maganar sallah majalisin ba maganar azumi ko maganar hajji da sauran ire-irensu majalisi ne falala kaza in ka ji an ce salati wanda ya fi na annabi in ka karanta ya fi ƙur'ani dubu kaza in ka ji an ce ainihin zikiri ba ainihin irin da annabi ba wannan zikiri kaza kaza in ka ana lazimi ba irin lazimin annabi ba sai dai lazimin da za a ce in ka yi shi gashin kanka ya fi sahabban annabi sal ka karanta kaza karanta kaza yana daidai da qur'ani dubu ɗari shida duk abin da shike muhimmi na musulunci sai da aka hana mutane shi ta hanyar kawo na ista na rudu na shirme na karya a ce in yi ya fi na Allah in kai ya fi na manzon Allah ta hanya ta dabara ta hikima an raba mu da qur'ani an raba mu da Allah an raba mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ji mutum in zai nemi agaji zai nemi taimako ya kirayi Allah ɗaya daga cikin suna a ah, sai da ta kai wallahi idan wani abu ya faru mutum zai faɗi ko zai abin nan sai ka ji shehu tujanda sai da abdulkadir in zai rantsuwa na rantsa da shehu tijjani na rantsa da sidam na rantsa da ubana ko na rantsa da kaza kaza an raba mutane da Allah ba su neman taimako a wurin Allah an raba mutane da manzon Allah ba ka ji mutum ya zo zai yi sallah ya ce sunna ta ce kaza zai yi azumi ya ce ga abin da sunna ta ce zai yi zakka ya ce ga yadda sunna take zai yi aure ya ce ga yadda sunna ta ce ayi shehin malami ya zo ya ce a'a kai manzo fa ya zo ne li nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitta mutane daga duhun irin wannan shirman da rudin zuwa ga haske duhun mushrikanci zuwa ga hasken tauhidi duhun ainihin wato fasikanci zuwa ga ainihin wato haske irin na da'a irin na biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala duk irin na bidi'a da sauransu zuwa ga sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rikici ya rikici shehin malami yana karanta musu Allah maɗaukaki yana cewa laƙad kana lakum fi rasulillahi Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir Yace laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana koyi kyakkyawa gurbi da zaka bi ka yi koyi ka tafi ga aljanna ya tabbata a gare ku ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi rasulillah a cikin manzan Allah wani manzan Allah muhammadun rasulullah yaya aya ta ce muhammadu muhammadu rasulullah shi ne wannan muhammadu muhammadun rasulullah muhammadun nan ɗan saƙon Allah shi ne abin koyi a gare ku ba muhammadul bakari ba ba wani muhammadu da muhammadu rasulullah shi ne wa shi ne ibn abdullah muhammadu bin abdullah ibn abdulmuttalib wanda ya zo da salati da in kayi shi kai da kanka ka ji a jikinka cewa salatin nan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kake wa ba wani muhammadu ba ba kamar wani salati ba allahumma salli ala Muhammadu. al-fatih lima ugulika wane ne al-fatih lima ugulika wal khatim lima sabaka wane ne al-khatim lima sabaka man yadda Muhammadu ibn abdullah muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar ruhama'u bainahum wannan shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu dan Abdullah shi in ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ka san wanda kaiwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid ka san wanda wa? idan ka ce Annabi Muhammad alkhatimu lima sabaka mun yadda da wannan domin ne cikamakon annabawa kamar yadda Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum na'am walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wane ne cikamakon annabawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka in kace annabi kake nabi da wal menene khatim lima sabaka sai mu ce mun yadda amma al-fatihu lima auglika ba annabi Muhammad bane don annabi Muhammad ba a rufe manzanci ba an aiko shi ya ci gaba ba a rufe an ce shi kenan ba daga kan shi ne dai aka rufe da haka in ka ce kana yi wa annabi muhammadu salati ne da alfata lima gulika kana da aiki kuma ba maganar da kake ba gaskiya ba ce yan uwa musulmi allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka ainihin wannan birni ya haskaka wannan ƙasa ya haskaka wannan yanki da shehin malami abubakar mahmud gumi wanda ya ce abin da ake nufi da laƙad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana shine kai koyi da manzon nan na Allah wanda Allah da kanshi ya tabbatar a cikin alkur'ani a wurare daban-daban cewa lalle shi manzon Allah ne Allah ya shaida mala'iku sun shaida masu shaidawa sun shaida tarihin duniya ya tabbatar cewa annabi muhammad manzon Allah ne da aka in kai koyi da shi ka tsira idan ka saba mashi ta halaka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabar ka yan uwa musulmi annabi Muhammad ne da gungun sahabbansa irin su Abubakar radiyallahu anhu irin su Umar irin su Usman irin su Ali irin su Ibn Abbas da sauran ire-iren su su ne waɗanda Allah ya tattara a cikin jimla guda a cikin Alkur'ani ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم الله سبحانه وتعالى ya ce fa in amanu idan sun yi imani kai ku ji da kyau in kun yi imani bi muslima amantum bihi da kwatankwacin abin da ku ana saukar da wannan aya ne akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su wane ne annabi yake karantawa waɗannan sahabban in sun yi imani da kwatankwacin abin da kuka yi imani da shi ita da haƙiƙa sun shiryu in sun yi aƙida irin taku sun shiryu akan aƙida in sun yi ibada irin taku sun shiryu akan ibada sallah ba a yi sai irin tasu azumi ba a yi sai irin nasu haji bayi sai irin nasu duk wanda ya sabawa annabi da sahabbai a wajen ibada ya halaka ibadar shi ba karɓaɓɓiya ba ce kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in amanu bi mislu ma amantu bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw in suka juya suka nemi nasu daban suka nemi na shehunansu suka nemi na shedaninsu suka nemi na ainihin iyaye da kakanni ba irin na annabi da sauransu ba fa inna ma hum shi hakika su tabbata suna cikin shikak menene shikak menene shikak sabawa sun saba sun yi hannu riga sun tsage daga